بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله وأن يسرح أن يرجع في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك محبة صحابتي وقرابتي كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بكر الأنصار وقال لا يبدل الأنصار رجل يؤمن بالله من الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبدلني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذين في يده لا يدخلون الجنة حتى يحبوهم لله ولمحبته يعني بن هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا انه قال احب الله لما يبلوكم به من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا على بيتي لاجلي واما محبه الرب سبحانه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 na ranar talata daren laraba shida ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma yazo daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan شيخ المسلم أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin da biyu a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci mai albarka wannan kuma shi ne na casa'in da shida muna nan dai akan gabar san Allah ko kuma almahabba wanda ibn taymiya yana ta kwarara mana bayanai a ta kuma har zuwa yanzu ne bai kare ba babu mamaki idan wannan gaba ta ɗauki wato ta kwashi a masu yawa a cikin wannan littafi domin ita ce tushe kamar yadda muke ta faɗa muna nanatawa ita ce tushe mahabbatun lahi hiya al ita ce tushe duk sauran al-mahabbat idan sahha ta'bir dukkan wata mahabba far'un ne min mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala san Allah shi yake haifar da san annabawan Allah shi yake haifar da san waliyan Allah da salihai shi yake haifar da san ayyuka na kwarai san Allah shi yake gadar da kin shirka da kin masu da kin dukkan wani abin da Allah yake ki domin ya ci karo da san Allah saboda haka kaga ashe ka so addini gaba ɗaya idan ka dunkule shi zai shiga karkashin al-mahabba ne mahabbatullah subhanahu wa ta'ala malam ya gaya mana yace Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cike suke makil da bayanin gurare daban-daban da suka yi bayanin Allah madaukakin sarki yana son bayan muminai su ma kuma suna son shi Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah yace yuhibbuhum wa yuhibbuna yace ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili dukkan waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa muminai suna san Allah sai kuma ya kawo hadisai waɗanda suke nuna haka yace wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار منذ صلى الله عليه وآله وسلم يفعل يكتوى في قداؤك ثلاث أي ثلاث صفات في قداؤك من كن فيه وانتسك لن تعرض شيء ma'ana dukkan wani wanda yake da waɗannan sifofi guda uku waje da halawatan imani to zai samu ɗanɗano zaki da gardi da daɗin imani a zuciyarsa matukar yana da waɗannan sifofi guda uku to zai ji daɗin imani a zuciyarsa imani zai masa daɗi zai kwanta masa a ransa waɗanda sifofi ne annabi ya ce man kana Allahu wa rasuluhu a habba ilayhi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gurin shi sama da waɗanda masu ba wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sifa ta biyu da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anzalahu Allah minhu kaza yakrahu an yulqa fil nar da wanda ya kasance yana kyankyamin komawa cikin kafirci kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta bayan ubangiji yake kankanin komawa cikin kafirci bayan ubangiji ya kubutar da shi daga kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta waɗannan sifofi guda uku su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zayyana ya ce duk kuma wanda yake da waɗannan sifofi guda uku to babu shakka zuciyarsa za ta ji daɗin me ake nufi da imani za ta ɗanɗana abin da ake cewa imani imani zai zama masa abu ne mai daɗi a ranta, ma'ana ba zai ji wahalar biyayya ga Allah ba ba zai ji wahalar ta'a ga Allah ba ba zai ji wahalar saba wa zuciyarsa ba ko ya saba wa shedan ko wanda ko duk abin da yake ya saba wa san Allah da manzansa zai ji addini ya zama masa mai sauki fiye da yadda yake jin saukin kwamfadar ruwa zai yana son addini fiye da yadda yake son kanta saboda waɗannan sifofi sun samu gurbin zama sun samu gindin zama a cikin zuciya sifa ta farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahadda ilayhi mimma siwahuma ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu wannan ita ce sifa ta farko mahabbatun ma ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu san Allah iri biyu ne ko mataki biyu ne akwai mahabbatun ba allati hiya wajiba akwai mahabbatullah allati hiya mustahabba akwai san Allah da yake wajibi ne akwai san Allah da yake mustahabbi da ce san Allah da yake wajibi shine ka yi imani da Allah ka bi ayyukan da ya wajabta maka yi aiki da su ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta maka sannan kuma ka yi haƙuri akan abin da ya ɗora maka na ɗaddara wannan ita ce sanda wannan shine sanda yake wajibi almahabba allati hiya wajiba wato san Allah da yake wajibi shine aikata ayyukan da suke wajibai wanda Allah ya ce a aikata su da barin ayyukan da suke haramun ne wanda Allah ya ce a bari da hakuri akan kaddara kan abin da zai same ka na bala'i wannan wajibi ne kowane mumini ya zan yana tare da wannan saboda ka gwargwadon yadda zai rike wajibai ayyukan da ubangiji ya ɗora masa gwargwadon yadda kuma zai cewa abubuwan da Allah ya haramta masa gwargwadon yadda wannan soyayya ta wajibi za ta haɓaka sannan gwargwadon yadda zai bar wani aikin wajibi da Allah ya wajabta masa ko ya aikata haramun da Allah ya ce ya bar shi gwargwadon yadda wannan soyayya kuma za ta tawaya a zuciyarsa saboda haka wannan shi da tushen imani wanda imani baya cika sai da shi sa yana nuna cewa imani ya inganta ya samu gurbin zama a zuciya rashin wannan kuma yana nuna akwai matsala tare da imanin mutum soyayyar da take kuma mustahabba ce ita ce aikata ayyukan da ba na wajibi ba na nafilfilu wanda ubangiji bai wajen wajabta maka aikata su ba amma kuma idan ka aikata su za su ƙara jawo maka kusanci zuwa ga Allah ubangiji zai ƙara jawo ka kusa da shi ya kuma ƙara kula da kai ya kuma ƙara baka wani matsayi na musamman matsayin da ba kowa ne yake samun shi ba wannan matsayi ne na waliyai waɗanda suke suna da wilaya khasa ba wilaya amma ba shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna a cikin hadisin da ya ruwaito daga ubangiji Allah madaukakin sarki cewa wa ma taqarraba ilayya in bi shay'in ahabba ilayya mimma kaga wannan mahabba ta wajibi kenan sai kuma yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wannan mahabba ta nafila kenan kaga ta farko wajibi ce ka yi wa Allah ka aikata farilla da Allah daura maka ka bar haramun da ubangiji ya umarci ka bari wannan wajibi ne bangare na biyu kuma mustahabbi ne bangare ne na al-muqarrabin waɗanda suke makusanta zuwa ga ubangiji to ta yaya za mu so Allah ta yaya za mu samu wannan mahabba a cikin zuciyarmu mutum yana samun mahabbatun lahi min ma'arifatin lahi subhanahu wa ta'ala duk sanda ka san Allah to a lokacin ka kan ƙara samun soyayyar ubangiji a zuciyarka ba za ka san Allah ba sai ka san sunayensa da sifofinsa ka san azamarsa girmansa da isarsa to a lokacin ne ka san Allah don in kana son ka samu soyayyar Allah a cikin zuciyarka to yi kokari ka san sifofinsa da sunayensa ka san kuma abubuwan da suke nuna azamatillah girman ubangiji wannan shi zai haifar maka da mahabbatullah fi kalbika. shi zai haifar maka da san Allah a cikin zuciyarka sanin Allah da sanin sifofinsa sani na kamala shi yasa waɗanda suka fi sanin Allah sun fi san Allah shi yasa annabawa san su ga Allah ya ɗara san kowa ga Allah saboda sun su kowa sanin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shiga ubangiji ya ɗara na kowa domin shi ne a'lamu na billahi wa asqana bi ya fi mu sanin Allah ya fi mu jin tsoron Allah saboda haka sai shiga Allah sai ya ɗara na kowa ya wuce na kowa za ka gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon kuma yadda san Allah zai haɓaka a cikin zuciyarka sai bangare na biyu ce mahabbatu rasulillah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya je yana san manzon Allah sama da yadda yake san kowa sama da yadda yake san komai to shin san manzon Allah wani abu ne da kawai ake furta shi da harshe a faɗe shi da baki wani abu ne da kawai za a rika alfahari da shi ana kafafa da shi ana fariya mutum ya rika cewa ina san manzan Allah da bakinsa kawai a san manzan Allah mahabbatu littiba'i wal amal so ne na aiki so ne na bin annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kama wanda ita ce alama ko gagarumar alamar da take nuna kana san annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai ce yana san annabi sallallahu alaihi wa sallama to dole sai ya ci wannan jarrabawar an gai shi yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'a bakin gwargwado yana san sunnar ta bakin gwargwado yana aiki da ita bakin gwargwado yana yada ta bakin gwargwado yana kokarin saninta ilmantar wannan sunna din da ilmantar da ita bakin gwargwado wannan shine alamar da take nuna cewa eh hakika maganar da ya faɗa da cewa yana son manzon Allah daga cikin yake amma da zarar mutum zai duka furta ina son manzon Allah da zaki amma kuma gabansa duka suna karyata shi ayyukansa duka suna karyata shi yana yin ayyukan waɗanda ke waɗanda ayyukan mutanen da suke kin manzon Allah suke yi babu shakka wannan da'awar ta cewa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba za mu ga malamai abin da suka faɗa kenan cewa muhabbatul nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dalil ilaiha ittiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam abinda zai maka jagora ya ja hannunka zuwa ga san annabi sallallahu da sallama, ya ɗora dora kafafuwanka akan turban sa ka yi masa biyayya ka yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam za ka kaga ashe muna da misali muna da ma'auni wanda yake nuna gaskiyar san annabi sallallahu alaihi sallam da kuma san da yake na ƙarya ne bara gurbin ya ɗan jama'a ma'aunin ko shi ne ittiba'u sunna wato bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tarku mukhalafatihi da barin saba wa annabi sallallahu alaihi wannan shine ma'auni ma'auni ne wanda yake ba ya da wahalar fahimta ko ba ya da wahalar ganewa kuma kowa ma zai iya daukan wannan ma'aunin ya yi awo da shi ya gane ba ma'auni ne da yake bukatar sai ka yi digiri sannan ka iya amfani da shi ko sai ka yi digiri na biyu ka yi masters ko sai ka yi PhD sannan za ka iya daukan wannan ma'aunin ka sarrafa shi a'a ma'auni ne mai saukin sarrafawa duk wani mai musulmi mai hankali zai iya sarrafa wannan ma'aunin sababin ya auna nashi imanin ko ya auna imanin wani ko da awar wani ta san annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'aunin yayin da dan adam yake jin yunwa bukatar sai ya ci abinci kuma wannan abincin ta kowace irin hanya inda zai je bakinsa ya shiga cikin su to shi ya samu abincin da yake so ya samu abin da yake so ya amfani da hannun dama ya kai wannan abincin bakinsa zai wuce zuwa cikinsa bukatar da biya in yi amfani da hannun hagu ma haka to yayin da ya zo zai yi amfani da hannun hagu ya ci wannan abincin ya biya wa kansa bukatar yunwa sai sunna ta ce da shi la ko kusa kada ka yi amfani da hannun hagu sunna sai ta daka masa tsawa sai ya dawo ya yi amfani da hannun dama kaga anan ya ansa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya tashi zai sha wani abu sai ya tafi zai ɗauki abin da hagu ya kai bakinsa sai suna ta daka masa sawa ta ce la biyadika liyumna da hannunka na dama sai ya dawo da abin hannunsa na dama sai ya kai bakinsa ya sha da hannun dama kaga ya amsa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani yake cin abinci gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu annabi yake sa hannunka da dama sai ya ce, la astati ke la astati yace ba zan iya ba annabi yace sa hannun dama yace ba zan iya ba annabi ya ce to je kaba za ka iya ba daga wannan lokacin bai tsara daga hannunsa na dama ba wato hannun ya shan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ka baki da baki kana zaune kana ganin shi ce da kai yi kaza kamar yadda yake faruwa tsakaninsa da sahabbansa ko kuma sunnar sa ta kirawo ka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa na kasa duk da babu bambanci tsakanin wanda aka zai ce da shi ce da hannunka na dama ga shi ga annabi sallallahu alaihi Sallama suna zaune gaba da gaba da wanda sunnar annabi sallallahu alaihi Sallama za ta ce da shi kul bi yaminika duk ɗaya ne babu bambanci saboda haka alamar ko ma'aunin da zai nuna biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne amsa kiran sunnar sa yayin da sai shela sai kira zuwa ga aiki wani abu ko sai kira ta tsawatar a bar wani abu Wani ma'auni ne da yake nuna haka yayin da ka saba wa kan zuciyarka ka aikata abin da sunna take so to wannan alama ce ta cewa eh babu shakka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shiga zuciyarka ya samu gindin zama ya kankare a cikin zuciyarka yayin da kuma ka rinjayar da abin da zuciyarka take so ko abin da shaidanin ka yake so ko abin da kai mutane suna so to alama ce da take nuna akwai rauni a cikin soyayyar da kake da awa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta fuskar ma'asiya kenan ta fuskar saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin saban Allah sannan akwai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bid'a wato ta hanyar kirkiro wani abu dan ya zama makwafi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita bid'a munanta tana wato gata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kutuna kutu ne da sunna tsakanin ma'asiya mai ma'asiya yana jin cewa wannan sunna ce wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi kuma akwai maslaha a ciki amma kuma zuciyar ta a mata wani abu da gangan sai ya bari ya saba wa manzon Allah amma a ransa ya san cewa wannan na manzon Allah ne kuma ya fi kaga wannan asi ne mai sabo shi kuma mai bid'a gani yake a a nashi da ya kawo ya fi na manzan Allah kuma ya kamata a kawar na manzan Allah shi a ɗauki nashi kitinsu wanda ya fi muni ba shakka mai bid'a ya fi muni domin shi a nan yana aje kansa a matsayin tsara ko abokin gasar manzo sallallahu alaihi wasallama yana so yayi kafada da kafada da manzan Allah manzo ce ga abin da za a yi a matsayin suna shi kuma ce ya kawo nashi ma'ana a kyale wancan ga wanda za a yi shi za a samu lada idan an yi to shi yasa bid'a ta fi muni wajen cin karo da kafsawa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa babu inda za a kawo bid'a sai an tayar da sunna inda za ka zaunar da bid'a to sai ka ce sunna ka tashi daga gurin sannan ka zaunar da bid'a a gurin ita kuma ba a ce a kauce wa sunnan za ka yi za ka batta a gurin tafa za ka yi da fara sai ka kauce ka yi kai wani guri daban amma ita bid'a a ce a cikin sunna ta tashi ita za ta zauna a gurin ka ga ya fi muni to duk waɗannan alamu ne da suke nuna cewa akwai ainihin matsala wajen da'awar san mutum da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya kasance yana fifita wani abu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan duk inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyayya gare shi take to anan kuma aljanna take anan maslaha take inda kuma duk saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam yake to anan kuma wutar jahannama take anan kuma azaba take anan farnan take saboda haka lokacin da ka zo ga wani abu an ce sunna ne kai kuma ga abin da zuciyarka take so sai zuciyar ka tarka fizgar ka zuwa ga wancan abin to tsaya ka yi tunani wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama a karkashin ta aljanna waccan kuma wancan saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sabo kuma da kake so kai a karkashin sa wuta ce ta jahannama idan ka bi sunna abin da za ka kai ka gare shi shiga aljanna in ka bi sabanin sunna abin da za ta haifar maka shiga wutar jahannama to aiwatar da hankalinka da tunanin awafi karshe me zai haifar idan kai wannan ko kai wannan shi zai sa ka jayar da janibin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ko da zuciyarka tana kan abin kana jin kuma a lokacin kai ka fi sha'awar abin to ka tuna cewa a ina aƙiba mai kyau take a bin sunna ko ko a saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qala fa man ya'za ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba wanda bai shiga aljanna ba ina zai tafi A ashe kaga abin da yake tare da sunna shi samun rahmar ubangiji shi samun shiga aljanna abin da yake tattare da saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ne auka cikin azabar Allah shi yasa Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin sallallahu alaihi wasallam a su shiga su su shiga hankalin su kada wata ta same su addini ko kuma wata azaba abubuwa guda hudu kamar iya da yake da so suke sawa ka abu na farko an yajlaba laka manfa'atan abu na biyu an yadfa anka madarratan abu na uku an yakuna za khilqatin jamila abu na hudu an yakuna za khuluqin jamil waɗannan abubuwa guda hudu su suke sawa ka so abu abu na farko kana san mutum wakila ko dan ya jawo maka wani amfani wato ya sabbaba maka wani amfani a rayuwarka kaga wani maslaha tare da shi ko ka so shi saboda ya kade maka ya ture maka wata cuta akwai wani abu mai cutarwa da zai same ka ya yi kokarin ture maka da ije maka wannan cutar ya raba ka da wannan sai ka ji kana san shi ko kuma saboda a halittarsa halittar abin halitta ce mai kyau za ka rika tsirgar zuciyarka ka ji kana son ganin abin kana son zama da shi ko kuma ya zan abu na hudu ya zan yana da ɗabi'u da halaye na kwarai waɗanda abubuwa guda hudu su suke sa su ne asbabul mahabba su ne dawafi fitriya dawafi ghariziyya na mahabba su ubangiji ya dasa a cikin zukatan bayansa wanda a dalilin su suke ji suna suna san saboda za ka so wani abu ko wani mutum saboda ya jawo maka wani amfani idan ka duba duk cikin halittun ubangiji babu wanda ya jawo maka wani amfani ya zo maka da wani amfani kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi dan babu wani amfani da zaka samu a duniya sama da ka samu sama da sama da shiriya ka zama musulmi ka zama akan tafarki madaidaici babu wani amfanin da zaka samu a lahira sama da aljanna ake kaga kololuwar amfani na duniya da lahira a sallallahu alaihi wasallam shi ya zo maka shi ya zo maka da abin da zai maida ka mutum ya bambance tsakaninka da tsakanin dabba shi ya zo maka da abin da zai maka jagora zuwa ka shiga aljanna da samun ramar ubangiji da yardarsa akwai amfani da fi wannan babu a ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah ka kaf babu wani wanda ya kawo maka wani abu a mai amfani saboda abin da manzo ya kawo maka shi saboda haka kaga ashe akwai abin da zai sa ka so shi sama da kowa sannan idan an ce saboda dafil mazarra ne babu wanda ya kare ka daga fadawa cikin halaka da cutuwa da kaskanta irin manzo sallallahu alaihi wasallam dan shi zo maka da koyarwar da za ta zama shabaki tsakaninka da fadawa cikin dabbanci da sanci, da rashin hankali da rashin tunani da rashin sanin ya kamata babu wanda ya kawo maka irin wannan koyarwar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ita shi ya zo maka da abin da zai kare ka daga fadawa cikin wutar jahannama ranar gobe kiyama ya zo maka da koyarwar da idan ka rike ta ubangiji zai tsere da kai daga shiga wuta kaga a cikin babu wani wanda ya zo maka da abin da zai kare ka daga fadawa cikin halaka ko wani abu da cutarwa kamar yadda mutum sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da irin ashe in dan da wannan dalilin zaka so babu wanda zaka so sama da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ana maganar halitta ce yadda zaka ji kana san abu saboda kansa ka ji kana son wani gida sai ka ne saboda kaga irin yadda gidan ya haɗu ko ka ji kana son wata mota saboda kyansa ko ka ji son ka zauna a wani lambu a wani gidan gona tsuntsaye suna ta koke koki wani ruwa yana gudu wata fulawa na kankanawa ka ci kawai kana son kai maka ranka a nan ba don kuma saboda kyan gurin da kyan yanayin gurin ka ji wani gyangyaɗi yana ɗaukar kamar ma'ana sai ba gajiya kai sai ba amma kuma kana gyangyaɗi a mai ya mara ma'ana to ka ji kana son abu saboda kyanta a duk duniya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyau shi yasa masu sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban sa sai dai su kwatanta wani lokaci in suka kalle shi haiba ma sai ta ana ci gaba da kallon kamar yadda Amr ibn al-As yake cewa ina lokacin da babu bana musulmi babu wanda zan mana gani irin manzon Allah bayan kuma na musulunta babu wanda da ji ina so kamar manzon Allah in na zauna gaban shi ba na iya kafa masa ido saboda yadda yake cika min idanuna da farjini annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ba shi sifofi na kamala na halitta zaka ji yadda zaka sifanta kan sallallahu alaihi wasallam sai ne a dan kwatanta a gaya maka cewa ga yadda sifanta tafi idan an ce annabi yusuf alaihi salam wanda bai kai zo sallallahu alaihi wasallam kyau ba annabi yake an ba shi shatra husnul dunya kulliha rabin kyau da yake duniya duk Allah ya tattara ya dunkule ya sa wa annabi su alaihi salam to ina ga manzo sallallahu alaihi wasallam Ku kaga idan dan kyau ne za a so babu wanda za a so sama da shi idan kuma za ka so ne saboda alkhuluqul jadid to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya sifanta shi da sifar da da duk duniya za ta haɗu ba za ta iya sifanta shi da wannan sifa ba wa innaka la ala khuluqin azim duk masu fasahar duniya su haɗu ba za su iya ba da wata kalma ko wata jumla da za ka fito da ma'anar wannan ba wannan Allah abinda Allah ya faɗa din ba shi yasa lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن أنت بيك يا نبي أنت النبي صلى الله عليه وسلم تجي القرآن يا نبي أنت وتكررت القرآن تكف دكا ولا هال فري هال كيرك da alkur'ani ya faɗai sarye kira zuwa gare shi annabi na da shi akwai wata ɗabi'a ta kwarai da alkur'ani bai ce ai babu ita zaka dukkan wata ɗabi'a ta kwarai ta mutunci da alkur'ani ya ce wa musulmi ya yi to annabi ya yi ta ashe kaga idan za ka so mutum ne saboda wanda na kwarai babu wanda ya cancanta a so sama da annabi sallallahu alaihi wa dukkan asba dalilai da za su so da za su sa a so annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan dalilai da za su a so mutum ko a so abu sun tattara tare da manzo sallallahu alaihi wa a ashe ya kamata ya kasance a zuciyar bawa annabi sallallahu alaihi sallama yana da matsayin soyayya sama da takowa shi yasa ba za ka bi babanka ba ba za ka bi babanka ba ba za ka bi malaminka ba ko shehinka ko shugabanka akan abin da karara ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da suke da shi na falala da ni'ima da kyautatawa a kanka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ninkin ba ninkin wannan a kanka ashe ya kamata soyayyar ta yi rinjaye yake wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda yake son mutum ba dan wani abu yake so ba yake kan shi sai dan Allah kaga wannan yana koma shi ma zuwa ga mahabbatillah ka ji cewa kana son mutum ba dan wata maslaha ta duniya ba a kana son shi ne lizatillah ba dan ya dada maka ba ta yadda gobe idan ya bata maka ka ji baka san shi matukar kana so ka yi masa soyayya ta Allah to ka so shi dan wannan هي تعتم صلى الله عليه وسلم يجي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وانا زي شوف دن الله يكيد دن الله يباير دن الله يهنى دن الله ولا يتك الإيمان أرواية معاذ بن أنس يجي سوى من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله وأمتع لله فقد استكمل الإيمان wanda duk zai bayar dan Allah ya hada dan Allah ya so dan Allah ya ki dan Allah ya aurar dan Allah annabi fa faqad istakmala imanahu wanda ya cika imaninsa ya zo da wata mahabba wacce take nuna wala'insa ga Allah wannan alqadar min alwala'i wal bara' ka so dan Allah ka ƙi dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah wannan gwargwadon wannan wala'in da za ka yi dan Allah yana daga cikin abin da yake nuna kamalar wala'in ka da Allah ba zai rushe maka aslul wala'i ba lillah ba zai fitar mutum daga musulunci ba dan ya yaki wani ko ya ya ya ya so wani ba dan Allah ba wannan ba zai rushe masa musuluncinsa ba amma kuma ya samar masa da wani tasgaro wani gibi a cikin imanin wanda wannan gibin da wannan tasgaron ba zai dinke ba sai idan ya gyara halinsa ya so dan Allah kuma ya gidan Allah sannan cewa man kana yakrahu an yarji'a bil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar da wanda yake kin yake kyankyamin a jefa ya koma cikin kafirci bayan an bayan Allah ya tsirar da shi daga kafirci kamar da yake kyankyamin a jefa shi cikin wuta wato ya ce yana kin kafirci kamar yadda yake kin wuta a jefa shi cikin wuta ya ji haka yake ji ko ma ya ji cewa gwamma a jefa shi cikin wuta akan yayi kafirci kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya wa kana an yulqa fi nari أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه أرواية ابن حبان منذ صلى الله عليه وسلم يجي وكان أن يلقى في النار ya zama yadda yake ji a jefa shi a wuta ya kone kurmin ya fi son wannan sama da ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsayar da shi da gare wato dukansu abubuwa guda biyu ne wanda baya baya san fadawa wuta baya san kuma komawa kafirci dukkan su abubuwa ne biyu duk baya san su amma kuma ya zama tilas ya zaɓi ɗaya ya zama tilas ya zaɓi ɗaya sai ya zaɓi wanda ya fi masa sauki wannan da ya fi masa sauki din sai ya zama kamar shi yake so kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya ya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji gara kurkuku na kusan kurkuku saboda abin da matan da suke cewa yi zaman kurkuku ba wani abu ne mai daɗi ba wani abu ne da zuciya ke sha'awa wanda mutum zai hore da shi ba haka yi ne ba to amma yanzu tun da an sa shi a gaban abubuwa guda biyu aka ce kila ke zaɓi ɗaya duk kuma ba ya san to wanda ya fi masa sauƙi shi zai na to ya zaɓi fadawa a cikin wuta shi ya fi fata sauki saboda ya koma cikin kafinci kamar yadda wani bawan Allah da ake kiran cikin tabi'ai ana ce da shi a bawan sulaimi ake cewa da shi إذا أجدت النار إذا أجدت نار فقيل من دخلها نجا min jahannam in aka rura wuta aka hura wuta aka ce wanda ya fada wutan nan to zai kuɓuta kuma daga fadawa wutar jahannama wato a hura wuta a duniya ki dan so ya kuɓuta daga wutar lahira to zo shiga wannan wutar aka kunta tadkhulaha tadkhuluha ki kai yanzu zaka shiga sai yake cewa aksha أن أن تنقطع نفسي فرحا قبل أن أصل إليها abin da ma nake tsoro kada saboda farin ciki na samu abin da nake so ko mutu kafin ƙara sabon ba wani magana ya shiga ba a ya tsoro ki kan baya mutu bai je ba saboda farin ciki ga ayyar shiga aljanna haka bayan Allah za su fifita dukkan wata azaba da dukkan wata wahala ta duniya akan koma kan kafirci na'am akwai abin da ake cewa al-ikra illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan yana nuna cewa an tilasta maka amma zuciyar na nan da imani maganar kuma da ake yi a'a ka koma kafircin ma'ana zuciyar ta dawo ta yadda da kafircin shi ake magana Don kada wani ya ce to a nan ina illa man ukriha Ilamar ukuriya a tana nan idan kalbuhu mutma'innun bil iman amma idan zuciyar za ta rabu da imani to gare da wuta shi ne abin da hadisi yake cewa sannan kuma wannan mataki ne na wasu manyan bayan Allah akwai bayan Allah da ko da za su halaka za su zaɓi halakar akan su koma kafin akan su yadda da kafin ko da bai muka a cikin sahabbai an samu wannan abdullahi ta huzafa abdullahi ta huzafa lokacin da aka aka aka abin nan rumawa suka kama shi suka ainihin samu mai suka tafasa suka tafasa mai a duro aka ɗau musulmi ɗaya aka jefa shi ya yi fata-fata aka ce da shi to kai ma za a jefa ka ciki ko ka shiga addinin kiristanci kafir cewa annabi sallallahu Sallama. Ya ce ba zai koma kiristanci ba ko ba zai kafir cewa annabi Sallar alaihi Sallama ba da kama shi za a tafi da shi sai ya kuka da ce a da shi ya karaya ya karaya a da shi zai yadda ya kafirta za ka da da shi ce ya to yanzu ka yadda ce a yana nan a kan matsayin shi to amma me yasa kake kuka shi kukan da yake yana tunanin faransa guda ɗaya ce da zarar aka jefa shi wannan ran ta tafi ba shi kenan ba zai ƙara samun wannan abin ba wato wannan jefawar ɗaya za a yi masa saboda ka shi bakin cikin da yake kenan ya zo a ce rayukan sa ɗari ne a jefa shi a kakkake a kuma jefa shi a kakkake to kaga wannan إذا بعد لسانه يكره أن يرجع في الكفر بعد إن انقذه الله كما يكره أن يرقى في النار وكما رواية ابن حبان وإذن فتولة أبيل سيد وكان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه متى ما يكي بوتاوى على الله tare da yana san abin yana shauƙin abin yana jin sanyin abin yana jin daɗin abin baya jin wahala ko kaɗan yana kama yana yana kwankwaɗar ruwa kamar haka kwamfadar ruwan sanyi lokacin tsananin zafi ko bayan ka kai azumi ka ga wani abin da kake sha'awa kake so kake shauƙi kuma ka samu daɗi za ka ji kai a duniya ba akwai abin da ya kai ruwan sanyi daɗi saboda kayi cikin zafin rana ga azumi to ka ji ibada da da'a haka ke jinta mutumin da yake bautawa Allah da irin wannan zuciyar yake jin bautar Allah kamar haka da mutumin da yake yaƙi da zuciyarsa zuciyarsa fata to shi ko yana dirka sata yana matsa mata yana yakarta yana bautawa Allah din cikin su wanne ya fi wannan ko wancan eh eh wancan baya gamuwa da wata matsala kamar ka sha ruwa ruwan sanyi Kada ba ta matsala da yake gamuwa da ita wannan kuma yana gamuwa da matsala zuciyarsa na kin abu amma kuma yana ta suna kara su yi wato irin irin kare jimi biri ne din nan a take ya bauta Allah eh? na ya ji kamar yadda wasu ke cewa nabi ya fi saboda shi akwai matsaloli da yake gamuwa da yana fafutuka ne amma duk da aka bai bari ba sai ya gallabi matsalolin ya bauta Allah Wanda kuma ai ba wani matsaloli da yake gamuwa da su amma magana mafi karfi shi na farko ya ce saboda na farko shine matakin annabawa ilika ba shine matakin annabawa ba shine matakin annabawa saboda yadda suke san Allah komai ya zama mai sauki da abu an gane ku san Allah din ya nike musu duk wata wahala ba a ganin ta ba ba su shiga cikin ibadar ba ba ta jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke ta ara'na bis salati ya bilal eh? wa zu'ila qurrata aini fi salat Allah sai ce wa bilal kiran sallah ka samu samu hutu wato mu shiga sallah don mu samu wata wani hutu mu samu wata raha kai kuma in ka gama sallah ne kake samu kake yi a cikin da kai shi kuma za Allah in yana son ya samu hutun sai ya fara sallah sai samu raha kan rahatan Ka kaga mu ne na biyu ya sa kuke ta cewa na biyu ya fi amma na da ya fi malam yace bal mahabbatu rasulillahi wal a'malu wal a'malu salihati alwajibati wajabat bi mahabbatillahi mana ya ce san annabi sallallahu alaihi wa sallama da san ayyukan kwarai sallah azumi zakka gaskiya biyayya ga iyaye ayyukan kwarai na wajibi waɗannan duk sun wajaba ne bai mahabbatin lahi saboda san Allah kamar yadda muka faɗa san Allah shine asali shine tushe san annabi sallallahu alaihi wasallam da san ayyukan kwarai da san bayan Allah na kwarai duka suna tana wajaba wannan san yana wajaba ne saboda san Allah kama fi qawlihi ta'ala ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa kama fi sahihaini kuma kamar yadda yazo a cikin sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rai yake a hannunsa la yu'minu ahadukum dayanku ba zai yi imani ba حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما تذكر مثالي وأنا حديث بن سعيد كان في البخاري ومسلم حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أبو هريرة يروي روي سكة بشنسة والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده بعد والناس أجمعين أولا أبو هريرة وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أشكل صحيح البخاري سيدنا عمر Allah ya daɗa shi ya ce wallahi ya rasu lallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ce na rasu lalle tabbaci hakika na fi son ka sama da komai sai dai rai fa qala lahu sai maza Allah ya wa Umar la ya Umar har yanzu ba da saura huɗa hatta a a haɗa ilaika din da nafsika sai na su soyuwa a wajen ka sama da ranka kala fa wallahi yace to na rantsi da Allah la anta ahabbu ilayya din nafsi na su son ka sama da raina an al'ana ya umar ke yanzu ta soyayya ta cika umar yanzu ne ta cika wannan hadisi sahihi yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da عليه bin hisham ya يدعى yake cewa mun هشام tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa الله bi yadi umar ibn al-khattab yana rike da hannun umar fa فقال lahu ya fa فقال lahu umar sai Umar ya ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa bi nafsi to yayi abi biyu ce akwai al-hubbu bi tabi'i ko al-mahabbatu bi tabi'i akwai al-mahabbatu bi nafsi akwai al-mahabbatu bil tabi soyayya ta dabi'a ubangiji ya tsaya maka wata soyayya ta dabi'a kamar yadda mutum zai jera san babansa ko yana san ƴaƴansa ko yana san matarsa ko yana san wani da ya kyautata masa ya masa isani ko yana san ya ji daɗi ko yana son ya kare lafiyarsa wanda soyayya ce ta ɗabi'a jibiliya ba ikhtiyariya akwai soyayya ikhtiyariya ka ji kana son wani ba dan wani dalili ba wanda yake mubashir na kai tsaye ba dan ya maka wani abin da zai dadada maka ba ba dan ya hada ka ya kare ka daga wani abu ba dan yana ya zama mahaifinka ba ba dan ya zama mahaifiyarka ba dan ya zama matarka ba ko ƴaƴanka a'a mahabba ce ikhtiyariya ka so saboda wasu asbab to sai dan umar da farko sai ya yi magana a kan mahabba da sabri mahabba ta dabi'a sai ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama kai ka fi soyuwa a guri na sama da komai sai sai raina wani cikin mahabba ta dabi'a annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya mutar da shi cewa ba wannan ba ne. ka yi mana so so na ihtiyari so na zabi ka cire batun ranka da ƴaƴanka, da matanka da duk komai a wannan lokaci ka ji cewa ne ne a gaban sanda kake mun na ikhtiyari shi ne a gaban sama da komai lokacin da ya faɗakar da shi sai ya faru. shi yasa da ya dawo zai sake ba shi ansa sai ne kuma yin rantsuwa wanda yake nuna cewa haka abin yake a zuciyarsa sai yake fa wallahi la anta ahaqqu ilayya min qala al'ana ya umar annabi ce yanzu ne ma'ana al'ana kamulatul muhabba ya umar yanzu ne soyayyar ta kammala ta cika ya umar wanda yana nuna kenan san annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da san ran da kake da shi ranka ya zama ka fifi da san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda komai har rayuwar ka ba kaga wannan cikin komai soyayya ina da za tsaya nan domin lokaci yayi a hadisan da zamu shiga suna magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahabati da su san sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma danginsa wannan matashiya tana da amfani sosai musamman idan muka tuna cewa yanzu muna cikin muharram a wannan wata na muharram wata ne waɗansu suke amfani da shi don cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da sunan san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi suna amfani da wannan dan la'antar wasu bayan Allah suna amfani da wannan dan musgunawa masoya waliyan Allah waliyan Allah na hakika idan ana magana waliyan Allah na hakika to waɗanda ke jagorancin wannan tawaga su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wanda ya taɓa waliyan Allah na koli koli wasu suna amfani da wannan dama su mai da la'antar wasu bayan Allah a matsayin addini kwanan da yi shiri a cikin gidan radio a cikin nake cewa babu inda la'anta zalla ta zama addini kawai ta zauna ka yi ta la'anar wani kamar kana subhanallah, subhanallahi kamar da la'antar wani kamar kabbara Allahu akbar ko alhamdulillah babu inda aka shar'anta wannan ya zama da zagin wani wanda ya koma zuwa ga Allah ya zama shi ne addininka wannan babu shi annabi cewa la tasuddul amwal fa innahum qad afdaw ila ma qaddam kada ku rika zagin waɗanda suka riga suka mutu yanzu sun je sun iske abin da suka riga suka aikata da na faɗi wannan sai wani ya ce ya yi wata yana tambaya na ce la'ana ba addini ba ce ya zan yi da tabbace da kaga wannan hauka ne sai ya zai da tabbata ya da kamar da ta tabbata ya da ƙur'ani. Ƙur'ani duk wani harafi da yake cikinsa duk wata jumla duk wata kalma qur'ani ce kuma tara da falala Ƙur'ani akwai maganganun yahudawa ma da Allah ya kai to mana idan ka karanta wannan kana da ladan wanda ya karanta ƙur'ani ko da ko magana ta zuwa ne ba wa qalat yahudu yahudu yadullahi maghluda idan mutum ya karanta wannan sai a rubuta masa alhaji a'a لقد سمع الله inna الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء maganganu marasa datin faɗa wa ƙalin sakarar lahu walada suna nan da yawa ubangiji zai yi sai maka abin da ya faru ubangiji ya gaya mana abu da da shi da matansa sun yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sun halaka suna wuta ba shi kenan ba an gaya mana shi kenan sai zama zikirinka Allah fi ne wa abula Allah fi ne wa abula Allah fi ne wa abula akwai da aka tara sabar wannan ba kuma ya tabbata da dukkan nan kurwa ta tana da ana karanta amma ba ita kashin an saba ka zauna in za ka kwanta ka tsina a gula in ka tashi da safe kayan ne ka ka tsina a gula in za ka sa takalmi ka tsina a gula za ka ci abinci ka ce ai Allah ce tabbata da abila kaga ka samu a cikin wannan mahaukaci saboda Allah ce tabbata da sai ka mai da wannan zikiri suna kaga wannan kike bai wa tunani ka zauna kana tsine mu wani kuma aka tashi tsinewa za a ɗebo tsinuwar da babban mataki za a ce Allah ka tsine wa maƙiyan abin da Allah ka tsine wa banu umayya na da da na zuwa tashin kiyama wai har zuwa tashin kiyama to mu wata al'umma da gaba ɗayan ta gaba ɗayan ta ta zama haka babu ita babu ne al'ummar da ta fi wa Allah abin da ta fi wa Allah gatsali da rashin kuya kamar al'ummar Yahudu amma a Yahudu ba a yi musulmi ba ba a yi waɗanda su Abdullahi bin Salam ba wai guda ba wanda suka musulunta ko suka rawar sa ba a nan sallallahu alaihi wasallam a shekara babu wata al'umma wata kabila da za ta yi wa kudin goro ka ce Allah shi ne wa wannan kabila a tashi alkiyama wani irin addini ne wannan wannan idan an kaddara cewa abin da kake faɗa cin bani umayya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wanda a nan a karatunmu na na alwasiyatu kubra mun faɗa wasu abubuwa da suka faru to yanzu wani lokaci ne aka shiga na shirye-shiryen wannan tsinuwa ɗin kuma tuntuna an ba fara sai ka duba satellite tashoshin da suke da 'yan shi'a manyan manyan su na duniya irin su alkawfar irin su al'adwa yanzu ba da zagin sabo ba abin da ake zan kwanan nan wani mutum ya zo kiremar rauninta kawai shi wai abin da yake so a yarda cewa a daina cewa na ba maza al'adalai shi wannan ne ya zaɓe shi a daina cewa maza Allah sahabbansa adalai ne shi sahabbansa akwai munafikai a ciki ya kuma ɗauko littafin ibn taymiya yana cin mutunci yana ta zage zage ka san ɗan shi a duniya ba wanda ya tsibba na irin ibn taymiya saboda babu wanda ya ragargaza su irin idan mun gama wannan karatun ba wani littafi za mu sa inda yake ragargaza eh? amin to shi yasa ba sa san sunan ibnu taymiya ba sa san Allah ya jarrabe su su kuma rasa yadda za su wani da ya tashi ki ba ma ibnu taymiya ƙarya yake ba kaga mutum ya fara zautuwa ke mutumar da duk duniya mutumar da ga littafansa ga labarinsa ga tarihin ga almajiran ga amma kawai ka zo ka ce babu shi to tara babu shi ko muka kirkiro shi maganganun da muka tsara a karkashin suran su sun yi ko ba su yi ba ko za ka su su kalla saboda haka yanzu ana nan ana ta shirye-shirye wasu gurare ana ta wake-wake ana dokan kirji an samu kaɗan kayayyaki za a shiga malin fuskoki da dukan kirji da bulala da fata jiki jini yana zuba a muna kasa ba da sun fara kasa jikin amma da za su fara mana ai ba za a ke ba ko ba za mu ke su fara kasa jikin ba ai za su fahimci irin addinin da ciki yi addinin irin wannan da zai rika ka fasa jikinka ka fasa jikinka kuma kaga wannan ai bata addinin dan za ka kafofin watsa labarai na duniya inda za ka fahimci yahudawa na jin daɗin wannan da rukunan saboda suna amfani da shi wajen kara muna da musulunci a kasashen kasashen yamma irin su ne din nan yanzu da zarar goma ga Muharram ta zo duk za su dalla ma wannan abubuwan kyamara duk abin da ake ba za su ɗauka ba amma wannan abin yayin da wasu za su fito suna dukan kansu da bulala sun cire abin da gardawa kan sun cire kayan jikinsu suna dukan kansu a kawo yaro bai fi shekara uku ba a dake shi da wata adda a kasa masa kai jini yana zuma wai shi ma ya sai Husaini da kinci ta sai su danda masa a je ana nuna wa kasashen yamma ce to ga musuluncin nan duk wanda yake so ya shiga musulunci to baka zai haka zai yi sun ga mutane kace kace da jini sai musu to wannan shi ne musulunci <laughs> amma ba za a ɗauko muryar da take inkarin wannan ba muryar da take cewa wannan abun ba addini ba ne wannan abin ba musulunci ba ne, ba inda musulunci ya ce ka haramta kanka inna allaha la da an ta'dibi hada nafsahu ba kuma Allah ce Allah baya buƙatar azabar da wanda yake wa kanka kawai ya yake shiga ruwa cikin rana amma annabi ya ce Allah baya buƙatar wannan bare wanda zai rasa fafasa jikinsa kuma ya ce wa addini yake kuma dan Hassan da Hussein dan Hussein yake wannan babu shakka ba ruwan mu sai da wannan bid'a sai da bai asasa ta ba dan shi dai har ya koma ga Allah shekara 63 ba mu ga inda ya tafi fuskar sama ko ya mari kansa ko ya mari wata uwanka, ko ya sa aka fasa jikinsa saboda mutuwar babansa saboda an kashe babansa ba an kashe sayyidina Adam ba kuma ba bisa zalunci aka kashe shi ba amma akwai inda aka taba karanta cewa wasu ya tara mutane ya ce mu rika tuna kashe dina don haka mu rika dukan kirjinmu muna zuba muna muna dukan jikinmu da kudala babu inda aka samu wannan sai na sallallahu alaihi wasallama za mu ga aka sai na Hamza a yakin Uhud sai na Hamza ba ahlul baiti ba annabi ya taba cewa mu rika taro muna tuna bakin cikin kashe na Hamza sai ka faɗa kan to bayan wannan kuma a rika faɗar wasu kalmomi na la'antar mutane ba ji ba gani kuma a ce bauta wa Allah ake ana rera wasu waƙoƙi wasu suna ta kuka da gaje da gaje wannan ba addini bane inda ke zai yi magana akan san sahabban annabi da tsarabar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin san Allah شجع ده مدار التأكيد وإذن الكبير بقى يسمع البيت بقى يسمع البيت زي الكاو إيه وإنه بقى لها ولا شيء من متاش يبدو ده فاتيم الله يكبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kamar yadda aka sani wannan wata na al-muharram wata ne mai falala wa mun yi tsokaci a kan haka da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa dangane da azumin ashura sannan da kwai azumin tasuwa wato tara ga al-muharram da goma ga al-muharram kace wannan shi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai inganta ba mutum ya azumci goma da sha ɗaya abin da ya inganta mutum ya azumci tara da goma ko kuma goma shi kaɗai amma ba goma da sha tara da goma ko goma kawai wani duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya tabbata a cikin sunna sahihiya ya tabbata a cikin hadisi sahihi sannan kuma muka yi bayani akan wasu bidiyoyi guda biyu waɗanda aka kirkiro aka jingina su ga wannan wata na almuharram musamman ma goma ga wata wanda yanzu muka yi magana masu fafata jikinsu suna mamarin kansu suna dukan kansu suna tada kura suna tsitsire da wasu bayan Allah wanda bid'a ce da aka kirkiro ta wacce ba ta da tushe ba ta da asali sannan ta gefe ta bangare guda kuma aka kirkiro da wata bid'a ita ce kuma bid'ar cika ciki wasu suka yi bakin ciki suka nuna bakin ciki su sa kaya baƙaƙe suna zage-zage suna koke-koke wasu kuma suka ce mu cika cikin mu mu nuna farin cikin mu wanda su ma wannan a ce suka kawo akwai waɗanda suka ji daɗin kashe sayyid na Hussein sun ji daɗin kashe sayyid na Hussein saboda haka sai suka ce gara su haɗu su yi murna su cika cikin su su rakashe to bayan da za a kawo a sai an yi kokarin yi mata kwaskwarima dan gyara ta su waɗancan sai suka jingina abin da Husaini saboda an san Husaini sahabi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam jikan annabi ne sai aka jingina abin da shi in ka ce bid'a ce sai ce baka san Husaini dan bid'a ba ta zauna ita kadai ba sai an samu wani abu mai karfi an jingina ta a jikin su kuma waɗannan da suka tashi sai suka kirkiri hadisin da bai inganta ba hadisin ƙarya sai suka ce annabi ne ya ce ka yalwata wa iyalanka wata ba ya yalwata wa iyalanka Allah zai yalwata mata to kaga dan Najeriya kace Allah zai yalwata masa kaga shi ya fi komai abinsa falalar wannan ta fita azumin ma ana cikin bala'i ana cikin kunci ka ce ga wani abu kai Allah zai yalwata maka to dai yadda zai yalwata maka din zai yi ko da kuwa na farko ne a ranar zai yalwata dan ba dan Allah ba da ka yalwata masa saboda haka ce suka yi wa mutane wannan tarkon wanda malamai ba su shuru ba sai da suka faɗi cewa wannan bai inganta ba wannan nabi ba inganta shi ba sannan kuma ga asalin abin masu jin daɗin kashe sai na hussein su suka fito da shi amma suka fake da wani hadisin karya suka kuma yada shi cikin musulmi musulmi waɗanda ba su san ilimin hadisi ba da malaman da ba su san ilimin hadisi ba sai suka rika karantar da wannan aka rasa cewa kanciyar Allah ya yalwata maka ya yalwata Allah ya yalwata maka ba tare da alfan asalin ba kaga anan ba za mu ce wanda yake cika ciki ba shi ma baya son mu sai a shi dai an dube shi ya ji wata falala kuma wata ta dace da shi saboda haka sai ya saki a to duk da haka sai wani wace to ai duk da bai inganta ba a daidai a cika ciki kaga wani irin addini ne a ce duk da bai inganta ba zai ka je kai malami bai kamata ya faɗi wannan ba malami shi ya fi kamata ba kowa ingantacciyar koyarwa shin babu abin da maza Allah ya ce ai kira ya yi azumi kai ne ce kai azumi kuma ka ce za ka cika cikin ka azumi aka ce cika ciki da azumi kaga akwai abin da suka yi hannun riga yanzu kaga a ranakun sallah a ranakun sallah annabi sai ya nuna ranakun cika ciki ne yace wa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah an an yi sallar layya kowa ya yanka abin layyarsa wanda ma bai yanka ba an san masa saboda haka ga nama nan gaje gaje ko ina kaga sai ake ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ka ce ka sha ka yi zikiri kaga wannan ita ce ka ciki ta musulunci bayan an gama abin nan kwana na goma na sha ɗaya na sha ɗaya na sha biyu na sha uku a yi ta cin nama kaga anan ba azumi ba sai kai azumi ba saboda akwai yanzu ake ayyamu aklin wa shurbin wa tauni sai ka ce a ah, ya kuma haka ake ayyamu aklin wa shurbin wa tauni haka ba za su haɗu ba to kaga mai cewa aiki ka ciki kamar yace wannan ranar ayyamu aklin wa shurbin wa tauni da ba za su haɗu ba aka ce sau da ka kama bakinka alal akli wa shurbi wani ya ce to to ko in cika musu cikin in an zo buɗe baki akwai wanda ya ce to na ce ba zan cika cikin ba amma an zo buɗe baki sai in cika musu cikin to kaga wannan ba dan Allah zai yi ba in dan Allah zai yalwata wa iyalansa yalwata masa mana a kowane lokaci sai da ya yi azumi sai dan an ce za a wata masa ko za ka bida a kowane lokaci kai da bida da safa kai ta da rana kai ta bayan faduwar rana kai ta bayan sallar isha'i kai ta duk dai bida in ka yarda da safa da rana ta bida ce to bayan an sha ruwan ma bida ce kada ka bambanta tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci bid'a bid'a ce ba za ta taba zama sunna ba kuma tun da ka ji tushen da ba ne mutum hadisin da aka rubutu bai inganta ba ga abin da ya inganta to nan za ka hakuri da abin da ya inganta ba in ka sha ruwa kuma abin da ka saba ci ka ci idan an sha ruwa za ka ci naman talatalu za ka ci naman zabi za ka ci naman barewa duk ka ci ba wanda zai hana ka amma ka ɗauka ai saboda an ce a cika ciki ne za ka cika to wani ita ce bila amma dan ka sha abin da ka saba ci na makulashi ba wanda zai hana ka wanda ba baka saba cin baka amma ba da wannan niyyar ba na haka ba ci akai ka a ci abinci ba an yi lura baki a ci abinci amma kada a ci shi da wannan niyyar an ce in cika ciki da a'a ka cika cikin ka saboda kana jin yunwa wannan babu komai wannan yake cewa idan mutum yana zaune da mata da matarsa a kwana a tashi ta wata rashin lafiya ta same shi wanda ba a warkewa shin tana iya neman ya tsawace mata ga aure ne? dan kana magana halacci ne halatta dan ta ce ba za ta iya zama ba wannan ba haramun bane ta ta nemi wannan kuma ko da lafiyar ta lau idan ce ba za ta iya zama ba tare da cewa babu wata illa babu wata cutuwa da take yi a nan kaga musulunci bai tilasta mata ba sai dai kawai ya ce ta yi kulli ne to ballantana idan akwai cutuwa da suke gani ta bangaren ta ko kuma a zama a cikin wannan yanayin wata wala Allah zai ja ta zuwa ga wani abu na sabon Allah take ganin gara ta nemi da sauke mata wannan babu komai in kuma ta yi hakuri ta tuna irin zaman da suka yi musamman idan sun dade sun yi 'ya'ya da tuna cewa ita ma fa Allah na iya jarrabar ta da abin da ya jarrabe shi da shi ta yi hakuri to ubangiji zai ba ta ladan masu haƙuri. ko ya halatta in taimaka wa kirista wajen yanka wanka masa kaji ko awakinsa tare da taya shi murna wato murna kirsu da yake saboda haka tare da yan kuma suka yi nuna sun fahimci ansa ya za a yi ka taya shi murna a kan sabon Allah har ka taya shi yanka mushensa mu bai halatta ba bai halatta ba malamai sun yi magana akan wannan cewa ba za ka taya shi murna akan abin da ke sabon Allah ba a cikin sabon Allah ka dinga taya shi murna a kan sabon Allah a ga halatta ba a ibn ibn tabi'a yayin wannan maganar a cikin littafi da istira'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahil dan yana cewa wani littafi za a samu bayani akan wannan magana ibn tabi'a yayi a cikin littafi al-madar da ibn qayyim a cikin littafi da ahkam ahlil dinna nan ma yayi magana ya kawo maganganun malamai magabata irin su imamu ahmad akan wannan matsala kuma duk abin da suke cewa ne bai halatta ba wannan yake mun kasance mun goma sha shida sai muka tura mota ashe akwai wani mahaukaci karkashin ta sai ya mutu to wa zai yi azumi a cikin mu kuduka kudu da lokaci shi saboda ka kuduka na bai azumi to waye zai yadda ku kaka ba masa azumi shi ba eh, kowa kamar yadda idan mutum goma suka haɗu suka yi wa mutum kisan gilla duka za a kashe su ba a cewa shi kadai ne a zaɓi ɗaya duk wanda ya mubashara suka haɗu suka yi ta dukan shi wanda ya doka wanda ya doka har ya mutu to ka tashi duka za a kashe to haka nan in azumin fara ne idan sun yi tarayya wajen sababin mutuwa tafi ta kuskure to za su yi tarayya a wajen kafara kuma ba a cewa alama musu kafara kowa a ce kai kai azumi ka ga ga ta mun yi kafara sun yi kai <laughs> wannan yake an bani fili in sai da akan kuɗi dubu ɗari biyar da hamsin sai na sai da shi dubu ɗari shida kuma shi wanda ya sa na aikin wannan ba zai bani ko kwabo ba shin ya halatta in ɗaukan kan dubu hamsin da ya baka ba zai baka kuka ba ai kuka yadda idan ka ce kai ba za ka yadda ka yi masa dillancin sayar masa da wannan fili ba sai ya faɗa abin da zai baka fatancin da zai baka sai zama haram ba zai zama haram ba amma in ka karɓa kai yadda ka san ko ba zai baka kuka ka amince duk abin da za ka sayar da wannan filin ko miliyan ɗaya za ka sayar da shi miliyan ɗaya ɗin za ka cike masa a gaban sa in ya ga dama ya baka ya kyautata maka ya yi ihsani ya yi abin da ya dace idan ya hana ka ba ka da haƙƙin da za ka ɗauki kobo a cikin miliyan ɗaya wanda ita ce shara duk abin da baka mallake shi ba ba ka cin riba الضمان الضمان بالخراج الخراج بالضمان عفوا الخراج بالضمان duk abin da kake cin gajiyar su shine wanda za ka lamu za ka dau asarar ka abin duk ba naka bane yau da a ce gwamnati za ta fito ka filin ba ka to ya za ka ci ribar kuma kayan da baka da asara in wani abu ya same shi a fahimci wannan ka'ida ce mutabakun alaiha duk abin da ba ka da asarar sa to ribar ta ba ka taɓa ci shi yasa aka ce idan ka sai kaya ba ka karɓa ba bai halatta ka je ka sayar ba saboda a lokacin da za ka sayar din da za ka ci ribar kayan da baka mallake shi ba baka yi hauzinsa ba in baka yi hausa ba yana gurin wanda ya sayar maka kaga in wani abu ya samu kayan kai ba ruwan ka kayan ka kasance amma in ka karba sai ka ce a jihun kaga da bambanci an yi ciniki ga kayan ka nan ka karba sai ka ce da Allah dan ajihun zan je nan in dawo in da wani abu zai faru ko gobara ko barayi kayan nan ba zan fita haka a ka'ida ba ka cewa ya biya ka tun da yanzu a biya ka bashi wanda ka bawa ajiya kuma ka amince masa yasa ka bashi wanda ka amince masa kuma baya biya amma idan kun gaba ciniki sai baka karba ba sai ka tafi bai dauko ya ka ba kayan ka ba to da wani abu zai faru sai zai da maka da kudin ka ko zai nemo maka kayan ka ba to duk abin da ko ba za ka dau asarar ka ba to ba ka ci riba shi yasa aka sa hauzi a cikin ciniki sai ka da abin da ka saya saboda ka fahimci wanda lokacin da aka baka ka sayar da fili filin ba naka bane na da fili ne za ka duk abin da wannan filin zai kawo na kuɗi to na da filin ko da ya ce ka sai mun dubu ɗari biyar da hamsin sai ka je aka saya miliyan ɗaya to kada ka zo ka ce ga dubu ɗari biyar da hamsin kai kuma ka danne sauran wannan abin da za ka danne kan haramun ka danne dubu biyu da ɗari biyar tana iya sadaki saboda zu rubu'in dinari dubu hudu da ɗari shida da saba'in ne kuma menene karancin sadaki Ba magana mafi inganci wacce da daidai suke mara wa baya babu la la la la haddari a kan sadaki sadaki ba ya da haddinsa mafi karanci ba ya da haddinsa mafi yawa duk abin da aka ba wa mace abin da ya zama mai amfani ne to zai iya zama daki duk wani abu mai amfani zai iya zama daki akwai matar da annabi ya aure da ita da suratul baqara akwai matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya sadakin mijinta shi ne musulunta kamar ummu sulai lokacin da abu balha yana ba musulmi ba ya lele ta ce ni ba zan aure ka ba kana kafiri in ka yarda ka musulunta wannan ne sadaki ya musulunta zan wannan shi ne sadakin wasu suka ce to kaga shi ma ya zama muhajir uku kai ya yi musulunci saboda mace a wannan ba ka bai saboda haka duk wani abu mai amfani ka duba hadisin mani ba wacce aka auren da ita da da alqur'ani hadisi yana cikin bukhari lokacin da ta zo wannan mutum ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi ba yi da wani abin da zai je gida ba ya ce كوزو بين ربي في بحري ولو قاتل من الحديد يتي يتي برضوان هابلا ولن نكي لكين كما ما كان يقول لك وانت وانت هي كلا يلي أليدينا انت باعت السلالة من دورنا هذه تلقاها نجاة سؤالي في سورة البقرة أنكحتكها على ما معك من القرآن فجدا أولا مكة لإساء أنكحتك أقول لك إيه شيء القرآن ويأمنا كانوا كونوا لأباتا وذلك إذورة البقرة saboda ka duk wani abu mai amfani wanda ba mace za ka iya amfana da shi zai iya zama zai iya zama da dai cewa rubu dinar wannan bai inganta a wani hadisi ba wanda yake kayi bayani a satin da ya wuce game da wanda ya yanka hada ya rasa ranar tabbas ga wata sai yake cewa to malam kuma wasu wasu kungiyoyi wato yana magana akan kungiyoyin da aka ce abin ne ka ba su kudin ka su za su yanka kuma su gyara wannan naman su kai su wurin da masu bukata su ne yake su sun yi wannan su kuma sai sun sake a su waɗannan kungiyoyi kungiyoyi na sauki akwai sauki wato ka wakilta wani ya yanka maka abin layyar ka wanda ya halatta shari'a kamar yadda annabi sallallahu ya wakilta ali ya yanka wasu daga cikin layyarsa to kana iya wakilta ma wani wannan kamfanin nuka kamfani ne da yake karkashin islamic development uh, bank idb wanda su kuma amfanin abin da suke yi maimakon a yi ta yanka dabbobi ana yadda su suna wari kamar da yake a shekaru da yawa da suka wuce a baya sai zama da wannan bankin ya ɗauki nauyin kawo dabbobin da masu aikin yankan dabbobin da gyara dabbobin a gyara naman a sashi a cikin freezer sannan a sashi a cikin jakunkuna a kai shi kasashe na mabukata a ce a raba musu maimakon layyar da za a yi da zama tana ɗoyi tana wari kuma kusan duk malamai sun yi ittifaki akan halaccin abin da suke yi saboda ka idan ka riga ka ba su kuɗi to ka wakilta su ne kuma ba za su yanka maka da sai ba kakka da kawo waɗannan suna yi ba ta yankawa sai sun kaga sun yanka wasu dabbobi ranar takwas to dabbobi ne na fidiya waɗanda suka yi wasu su ihram suka biya kuɗin fidiya su su ake yankawa shi wannan ba sai goma abin nan ba amma idan na hadaya ne ba sa yanka sai bayan an yi hawan arfa ranar goma ga wata saboda ka baka da matsala sannan da karshe ce yana rikon addu'a zai je wata jarabawa wanda zai samu ƙarin girma a aikinsa Allah ɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ayyukan mu gaba ɗaya Allah ɗaukacin sarki ya mana gambatar صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين